alkalman da hukumar zaɓe ta wallafa a shafinta na intanet na nunin har zuwa karfe ɗaya na ranar yau laraba hukumar ta seni ta kammala tantance sakamakon da suka shigo ta daga da'irori 69 daga cikin 266 abin da ke nunin ɗan takarar jam'iyya mai mulki bazum muhammad ne ke kan gaba da ƙuri'u 293,739 sai muhammad usman na jam'iyyar rdr canji mai ƙuri'u 140,676 da yake bayyana matsayin jam'iyyarsa ta PNDS tarayya Tahir Garka mamba a kwamitin yakin zaben jam'iyyar ya ce yana da ƙwarin gwiwar su za su lashe wannan zaɓe. alhamdulillahi dan takarar mu bazum muhammad yana da goyon baya goyon bayan mutane masu daraja yana da goyon bayan nigerian har yanzu muna nan bisa kan bakanmu shina yiwa dan takarar mu huce tun zagaye na farko a wannan zaɓe da sai dai 'yan adawa a ta bakin kakakin jam'iyyar model lumana bana ibrahim na cewa muddin aka bayyana sakamakon ƙuri'un da 'yan ƙasa suka kada a ranar lahadi 27 ga watan disamba ba wata tantama ɗan takarar ldr canji ne zai nasara mun yi imanin cewa a lalace za mu je zagaye na biyu da bazu muhammad bi izinillahi ta'ala mamma usman shi zai zama shugaban ƙasa bayan wa'anga zabuka da A sanarwar da suka yada a kafafen sada zumunta a yammacin jiya, 'yan hamayya sun yi kashedi ga jam'iyyar PNDS mai mulki ta dakatar da abin da suka kira take-take mai kama da yunkurin murɗa sakamakon zaɓe. Har ila yau gaba na Ibrahim. Tsarar da an ka soma zaɓe ƙarfe takwas an ka kai hari wani gari da ke kusa da tasara an ka kashe mutum bakwai. Lokacin nan Firizidan Kinseni ya ce a tsaye da zabe tun da babu tsaro a dawo a gari, to sai mun ka ga firizidankin da yasa an ka tsaye da zabe karye takwas kuma sai an ka cika takardu an ka ce wai mutum fiye da dubu ishirin sun kai zaɓe daga karhe bakwai da rabi zuwa karhe takwas to wannan ne mun ka yi eh, kashe di mun ka ce a yi hattara tun da dai muna da takardunmu ga hannunmu ban mu yarda ga wanga zabuka da an ka yi a yi murdiya to amma tahir garka ya musanta wannan zargi tarayya ba mu da wannan akida kuwa da tarayya take tun da an ka kirkiro partin tarayya kuwa da muka yi ta ai zaɓe tatacce ne in akwai waɗanda ga son ai zaɓe tatacce ba kai mu ba don ka babu zancen sata ko wani zancen murɗiya mutane dai ne sun san ba su da mutane ba su hito sun kai yakin eh, zaɓe ba kamar yadda ya kamata sun san da ba su da mutane don shi ne suka wannan soke-soke Eh, tun yanzu. Yanzu haka hukumar Seni na ci gaba da tattara sakamakon zaben da ke fitowa daga sassa daban-daban na wannan ƙasa. Inda a wuni na uku na zaman da take yi a cibiyar da ta kafa a Palais de Congrès da ke nan Yamai bayanai ke shigowa sannan a hankali. Waɗanda jami'ai ke gudanar da aikin tantancewa kafin a bayyana su a kafar talbijin mallakar gwamnatin Nijar, yayin da a nata ɓangare jama'a ke ci gaba da harkokin yau da kullum hankali kwance. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.